الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عزب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نصبا وصحرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا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 يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد a farko muna kara gabatar da sahihiyar godiya zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara mu a wannan yammaci na ranar asabar muna biyar ga watan ramadan hijira ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makai zuwa madina 1445 wanda ya dace ma 17 ga watan hudu shekara ta 2021 lokaci ne wanda insha Allah ta'ala za mu ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma kamar yadda dan uwa malam muktar ya saba gabatarwa a wannan lokaci a wannan masallaci bana Allah ya kaddara tafiyarsa zuwa birnin ilaila don haka insha Allah ta'ala kenan ba daga inda ya tsaya za mu dasa kenan insha Allah za mu koma farkon wato sura ta farko daga cikin surorin alkur'ani ita ce suratul fatiha daga nan insha Allah ta'ala za mu tashi kenan kamar yadda insha Allah a ƙarshen darasi za mu rage kamar minti biyar wanda za mu dan amsa 'yan tambayoyi insha Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim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 الضالين بسم الله الرحمن الرحيم wato ita wannan sura suratul fatiha tana da sunaye da dama kamar yadda al'imamu suyudi Allah ya ji kansa a cikin littafinsa na fi ulumin Qur'an kan sifa kan lakabi sai da ya zana ma wannan sura sama da suna ashirin da wani abu illa kasancewar sunayen da suka tabbata a cikin hadisai ingantattu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan sura sunaye ne uku kacal in ma ka kiraye ta da sunan fatihatul kitab kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace ta da wannan suna a hadisin da yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab suna na biyu shine ummul qur'an kamar yadda shi ma hadisi ne sahihi la salata liman lam yaqra bi ummul qur'an suna na uku shine as-saba'ul masani to ita wannan sura sura ce makiya wanda babu saɓani a gun malamai wanda dangane da tantance sura makiya game da sura madaniya magabata suna da maganganu kusan guda uku faɗa ta farko wasu malamai suka ce dukkan surar da ta sauka a birnin makka ita ce ake kira da sura makiya wadda ta sauka a birnin madina ita ce sura madaniya sai dai akwai takaitawa domin akwai surorin da ba su sauka ba a makka balantana madina su kuma ina za a sa su domin akwai waɗanda sun sauka ne a wajen makka wasu sun sauka a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin bulaguro akwai wanda ya sauka a cikin a baitul maqdis su kuma ina za a sa su fada ta biyu wasu daga cikin malamai suka ce duk surar da muka samu ya ayyuhan nas a cikinta to sura ce makiya duk surar da muka samu ya ayyuhan lazina amanu a cikinta to sura ce madaniya shi ma dai wannan akwai takaitawa domin in ka ɗauki suratun nisa sura ce madaniya amma farkonta ubangiji ta'ala ya buɗa da faɗarsa ya ayyo ayyuhan nasu taqu rabbakum lazi khalaqakum kumin nafsin wahida haka idan ka ɗauki suratul hajji sura ce madaniya amma a cikin ta ga sura ce makkiya a cikin ta ga faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu rka'u judu wa abudu rabbakum la'allakum tuflihun don haka fada ta uku wadda ita ce fada mai rinjaye idan aka ce sura makiya shine duk abin da ya sauka na alkur'ani kafin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira ya koma madina sawa'an a makka ya sauka ko a madina koma a ina ne idan aka ce sura madaniya duk abin da ya sauka na alkur'ani bayan an yi hijira an koma madina sawa'an a birnin madina ko a birnin maka koma a ina ne ita wannan sura tana kunshe da ayoyi guda bakwai sannan tana da fadula wadda take mai girma wadda wannan sura ta fifici dukkan wata sura da allah ya saukar a cikin alkur'ani ko kuma mu ce duk ma wani abin da allah subhanahu wa ta'ala ya saukar to babu wata sura wadda take da daraja take da matsayi a gun allah subhanahu wa ta'ala sama da suratul fatiha kamar yadda hadisi ne sahihi na cikin sunan tirmizi ubay ibn ka'ab Allah ya kara masa yadda wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da shi a cikin masallacinsa yana sallah manzon Allah sai ya kirayi ubay ubay sai ya ki karbawa sai ya yi gaggawa ya gama sallah lokacin da ya gama sallar shi sai ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi sallam. sai yake cewa ya lallahi sababin abin da ya hana na karba maka kira a lokacin nan ina sallah maza Allah sai yake cewa haba ubai baka ji ba ubangiji mai girma da ɗaukaka na faɗa ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi walin rasuli da da'akum lima yuhyikum a lokacin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake faɗa masa sai yake cewa to lalle ne zan sanar da kai wata sura mafi girman dukkan surori na alkur'ani surar da ubangiji ta'ala bai taba saukar da wata sura kwatancinta a cikin attaura ko a cikin injil ko a cikin zabur ko a cikin surori na alkur'ani gaba daya ubangiji ta'ala bai taba saukar da wata sura wadda ta kai matsayinta kafin ka fita daga wannan masallaci manzan allah ya ce zan sanar da kai sannan sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama hannun ubai sun zo da gaf da kofar masallaci za su fita maza Allah ubai sai yake cewa ya rasulallahi ka za zaka karantar da ni wata sura wadda ta fi kowace sura a cikin surorin alkur'ani maza Allah sai ya ce masa ya ubai idan kana sallah mi kake karantawa a farko ubai sai ya karanto masa suratul fatiha tun daga farkonta har izuwa ƙarshenta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa hadhihi hiya sab'ul mathani wal qur'anul azim allazi utituhu maza Allah ya ce wannan sura ita ce mafi girman dukkan surori na alqur'ani ita ce kuma as-sab'ul mathani bakwai wanda suke abin biyantawa domin akan maimaita ta ne a kowace raka'a a kowace sallah maza Allah ya ce kuma ita ce alkur'ani wanda yake mai girma wanda aka bani wannan hadisi yana tabbatar mana suratul fatiha ita ce fiyayyar sura daga cikin surorin alkur'ani gaba daya haka kuma akwai hadisi wanda na cikin sahihu muslim hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake faɗa wata rana jibrilu alaihi salam yana zaune a gun mazan allah sallallahu alaihi wasallam jibrilu sai ya ji wani ƙara daga sama sai ya daga kansa sai yake ba manzan allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa wata ƙofa ce daga cikin ƙofofin sama a yau aka buɗa ta wanda wannan ƙofar kafin wannan yini ba a taɓa buɗa ta ba ya ce sannan wani mala'ika ne ya sauko ta wannan ƙofar wannan mala'ika bai taɓa saukowa zuwa doron ƙasa sai a yau manzan Allah sai yake faɗa wanda jibrilu alaihi salam sai yake faɗa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa abu bi nurai ka riƙe albishir game da wani haske biyu da aka baka fatihatil kitabi wa kawatimi suratul baqara ita ce suratul fatiha da ayoyi biyu waɗanda suke na ƙarshen suratul baqara ita ce amanar rasul wanda wannan hadisi yana karantar da mu girman ita wannan sura da za a saukar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata kofa ta musamman aka buɗa daga sama kofar da ba a taɓa buɗa ta ba kuma wani mala'ika na musamman aka saukar wanda kafin mala'ikan ya saukar ya sauka jibrilu alaihi salam ya rigaye shi zawwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya share masa fage don haka ita wannan sura sura ce wadda na daga cikin abin da ke nuna matukar ta kwata-kwata sallah ba ta inganta sai da suratul fatiha kamar yadda abu huraira allah ya kara masa yadda yake faɗa ga allah yake faɗa yake cewa naji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa duk sallar da aka yi ba tare da an karanta suratul fatiha manzan allah ya ce fahiyar hidajun fahiyar hidajun sallah ce tawayayya sallah ce tawayayya almajirin abu huraira allah ya ƙara masa yadda almajirinsa sai yake cewa wani lokaci nakan kasance bayan limami kuma limami yana karatu a bayyane yaya zan yi game da suratul fatiha abu huraira allah ya kara masa yadda sai yake cewa ikra bi hafi nafsik ka karanta ta a cikin zuciyarka ya ce domin naji ji manzan allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa ubangiji mai girma da ɗaukaka na faɗa ƙasamtu salata baini wa baina abdi nisfai wali abdi nisfu hali wa nisfu hali abdi wali abdi masal ubangiji ta'ala yake cewa na kasa sallah kashi biyu tsakanina da bawana rabi na wani rabi na bawana ne kuma na ga bawana duk abin da ya roƙa me ake nihi da sallah anan ita ce suratul fatiha ubangiji ta'ala sai ya ce idan bawa na ya ce alhamdulillah rabbil alami ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan bawa ya ce alhamdulillah rabbil alami ubangiji mai girma da ɗaukaka sai ya ce hamidani abdi wato bawa na ya yabe ni idan ya ce arrahmanir rahim ubangiji ta'ala sai ya ce asna alayya abdi bawa na ya kyautata yabo a kaina idan ya ce maliki din. ubangiji ta'ala sai ya ce majjadani abdi bawana ya girmama ni idan ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sta'in ubangiji ta'ala sai ya ce haza baini wa baina abdi wa li abdi masu al wannan tsakanina da bawana ne na ga bawana duk abin da ya roƙa idan ya ce ihidina siraɗal mustaƙim siraɗal lazina an'amta alaihim ghairil maktubi alaihim waladdallin ubangiji ta'ala sai ya ce haza li abdi wa li abdi masal wannan na bawana ne na ga bawana duk abin da ya roƙa ubangiji ta'ala ya ce na bashi don haka a takaice waɗannan wannan hadisai guda uku suna nuna mana girman ita wannan sura suratul fatiha bismillahirrahmanirrahim tana ɗaya daga cikin ayoyi bakwai na suratul fatiha kamar yadda hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake tabbatar da haka shine ubangiji ta'ala yake faɗa alhamdulillahi rabbil alamin dukkan wani dangi na yabo da dukkan wata godiya gaba ɗaya cancanta ne ga allah ubangijin halittu lafazin alhamdulillahi rabbil alamin yabo ne allah subhanahu wa ta'ala ya yabi kansa abin da ban ya kunsa shine koyar da bayinsa yadda za su yabe shi kuma umarni ne kai tsaye ubangiji ta'ala yake ma bayinsa cewa su gode masa su yabe shi su jinjina masa domin dukkan wata ni'ima da ke tare da mu mun same ta ne daga gun allah subhanahu wa ta'ala don haka dukkan wani yabo ubangiji subhanahu ta'ala a farko shine ya cancanta ayaba wanda kuma a wannan aya ubangiji ta'ala ya nuna mana cewa gaba ɗayan yabo nashi ne sai dai bai bayyana mana ba a ina ne ake yabansa kuma a wani lokaci ne ake yabansa yabo na allah subhanahu ta'ala yana kasancewa ne a sama da ƙasa mala'ikun da suke cikin saman bakwai gaba ɗayansu suna yabon Allah subhanahu wa ta'ala suna gode masa suna jinjina masa kamar yadda yake faɗa walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun sannan kuma yabon Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya kasance a nan farko duniya haka a ranar kiyama muminai za su yabi ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake faɗa wa huwa Allahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah Walhulhukum, hukum wa ilaihi turja'un lafazin arab yana ɗaukan ma'ana guda hudu zuwa biyar ma'ana ta farko shine alkhalik ma'ana ta biyu almalik ma'ana ta uku almuslih ma'ana ta hudu shine as-sayyid ma'ana ta biyar shine al-ma'bud don haka in aka ce arrabu shine kenan alkalikul malik kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa rabu samawati wal ardi wa ma huma ai khaliku huma wa maliku huma ubangiji ta'ala shine mahaliccin saman bakwai da ƙasan bakwai kuma shine mamallakin su sannan yana ɗaukan ma'anar as-sayyid shugaba wanda ake yi masa biyayya kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada a cikin suratu yusuf innahu rabbi a hasana masuwaya rabbi ai bi ma'ana sayyidi sannan yana ɗaukan musli bi ma'ana almurabbi wanda yake tattalin abu yake tarbiyyantar da shi wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala shine wanda yake tarbiyyantar da bayinsa wanda tarbiyya ta allah subhanahu wa ta'ala game da bayinsa ta kasu kashi biyu akwai tarbiyya wadda take gamammiya akwai tarbiyya wadda take keɓantacciya tarbiyya wadda take gamammiya ta haɗa bayan allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya da muminai da kafirai gaba ɗaya domin ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya halicci kowa da komai shi yake ba kowa ci shi yake ba kowa sha shi yake ba kowa iskar da zai shaƙa kuma shine yake shiryar da bayan shi zuwa dukkan abin da zai inganta maslahar su wadda take ta rayuwa wannan tarbiyya ce wadda babu bambanci tsakanin muminai da kafirai tarbiyya ta biyu wadda ita ce keɓantacciya tarbiyyar da Allah subhanahu wa ta'ala yake ma bayansa muminai shine dace da ya musu game da imani da yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kange duk wani abu da zai sha makance tsakankaninsu da shi don haka ita wannan tarbiyya ita ce tarbiyyar da bata keɓanta da kowa face waɗanda suke mominai don haka shine ya kirayi kansa da cewa rabbil alamin wato ubangiji ubangijin halittu kenan wanda yake mai tarbiyyantar da su mai tattalinsu lafazin al'alamin jam'i ne na alam idan aka ce alam duk abin da yake koma bayan allah subhanahu wa ta'ala dukkan halitta gaba ɗaya sunanta alam an ambace ta da wannan suna domin an ciro shi ne daga al'alama domin dukkan halittun da kake gani alama ce wadda take tabbatar da samuwar ubangiji mai girma da ɗaukaka idan aka ce alamin kamar yadda komai yana shiga amma akwai inda yake zama lafazin al'alamin mutum da aljan kaɗai ake ne kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa tabarakan lazi nazzalal furkana ala abdihi li yakuna lil al'amina nazira al alamin a wannan aya abinda ake nihi mutum da aljan to shine sai yake cewa ar rahim shine ubangiji wanda yake mai gamammiyar rahama a nan duniya wanda ta hada muminai ta hada kafirai wanda rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ta yalwaci komai kamar yadda yake faɗa wa rahmati wasi'at kulla shai rahamata ta yalwaci dukkan komai kamar yadda hadisi ne sahihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ubangiji mai girma da ɗaukaka a ran da ya halicci saman bakwai da ƙasan bakwai Allah ya halicci rahama ɗari ya saukar da rahama ɗaya tak zuwa doron ƙasa wanda da wannan rahama ɗaya da Allah ya saukar bayi junansu yake tausaya ma juna rahama 99 ubangiji ta'ala ya dakace ta a gunsa wanda zai ji kan bayinsa muminai a ranar kiyama don haka lafazin ar-rahman shine ma'ana mai gamammiyar rahama a nan duniya wadda ta haɗa muminai ta haɗa kafirai ar-rahim shine mai keɓantacciyar rahama a gobe kiyama wadda ba ta shafar kowa in ba muminai ba kamar yadda yake faɗa wa kana bil mu'minina rahima ubangiji ta'ala ya kasance majiƙai ne game da sa muminai to don haka wannan yana nuna mana wato shine tabbatar ma ubangiji subhanahu ta'ala sunaye da sifofi waɗanda suka dace da girmansa kamar yadda ya ambaci kansa a nan da cewa shine ar-rahman kuma shine ar-rahim sai ya ce maliki yaumiddin shine ubangiji wanda yake mamallakin ranar sakamako ranar sakamako ita ce ranar kiyama tare da cewa abu ne sananne ubangiji ta'ala shine mamallakin kowa da komai a nan duniya da makoma lahira komai karkashin mulkin allah subhanahu wa ta'ala yake to sai dai a nan ya keɓance mulkinsa da ranar sakamako ita ce ranar kiyama domin a ranar kiyama yakan bayyana ga bayi wato shine matukar bayyana shine cikakken mulki na allah subhanahu wa ta'ala wato da tsantsar adalcin shi wanda a ran nan babu wani wanda ya isa ya daga baki ya yi magana kamar yadda Allah yake faɗa la ya na illa man azina lahu rahman wa qala sawaba duk wani mai mulki a ran nan mulkin sa ya katse domin ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake zartar da hukunci a wannan yini babu wani wanda ya isa ya zo da wani hukunci in ba na Allah subhanahu wa ta'ala don haka anan ya jingina mulkinsa wato da ranar sakamako ita ce ranar kiyama ranar da kowa yake girbar abin da ya shuka a rayuwarsa na duniya wanda ya shuka alkhairi sakamako ya zamanto alkhairi Allah ya sa muna ciki wanda ya shuka sharri wal iyazu billah kuma zai girbi sharri a wannan yini sai ya ce iyaka na abudu kai kadai muke bauta ma ba ma bauta ma wani in banda kai wa iyyaka nasta'in kuma da kai kadai muke neman taimako ba ma neman taimako in ba naka ba wanda ita wannan aya kamar yadda hadisi ya gabata ta nuna mana cewa ta kunshi wasu haƙuƙuwa biyu haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala da haƙƙin bayi lafazin iyaka na abudu wannan yana nuna haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala shine kaɗaita shi da bauta domin bauta gaba ta haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda in aka ce ibada kamar yadda shekul islam ibn taimiyya Allah ya ji kansa yake faɗa yake cewa ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al aqwali wal a'mali zahirati wal batina suna ne wanda yake ya kunshi duk abin da Allah yake so yake yarda da shi na maganganu da ayyuka waɗanda suke bayyanannu da waɗanda suke ɓoyayyu duk wani abin da Allah yake so yake ƙauna na faɗa ko aiki wannan shine ake kira ibada to don haka ita wannan ibada haƙƙi ne ke ɓantacce ga Allah subhanahu wa ta'ala baya tarayya da kowa baya tarayya da komai don haka a nan ya ce iyaka na abudu kai kaɗai muke bauta ma ba ma bauta ma wani in ban da kai kaga anan siga ce daga cikin siyagul hasr shine taqdimu ma haqquhu ta'khir gabatar da abin da haƙƙin shi shine a jinkirtar da shi wanda asalin zancen na abudu iyaka wa nasta'inu iyaka amma sai aka ce iyaka na abudu kai kadai muke bauta ma kenan ba ma bauta ma wani in ban da kai sai ya ce wa iyaka inu kuma da kai kadai muke neman taimako ba ma neman taimakon kowa in ban da naka wanda wannan aya tana tabbatar mana cewa dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala ibada ne wanda baya halatta bawa ya dogara ga wani in ba ga Allah subhanahu wa ta'ala ba akan duk abin da ba wanda yake da iko akan shi in banda Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda makamantan wannan aya suna da yawa na daga cikin su faɗar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu hud walillahi ghaibu samawati wal ard wa ilaihi ula al'amru kulluhu fa'abuduhu wa tawakkal alaihi ashahid yace buduhu ka kadaita ubangijinka da bauta sai ce wa tawakkal alaihi kuma ka dogara gare shi kaga daidai yake da iyaka na abudu kai kadai muke bauta ma wa iyaka nasta'inu kuma da kai kadai muke neman taimako ba ma neman taimakon wani in banda naka haka yace ce rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna ce da su ubangijin da ake kiran ku zuwa bauta masa shine ubangiji wanda yake ar-rahman amanna bihi mun yi imani da shi wa alaihi tawakkalna kuma gare shi muka dogara ba ma dogaro ga kowa in ban da shi kuma haka yace rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhizhu wakila shine ubangijin mahudar rana kuma shine ubangijin mafadarta babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya in ban da shi sai ce fatta kizuhu wakila ka maida shi abun dogaro ka rike shi a matsayin abun dogaro to shine ya ce iyaka na abudu kai kadai muke bauta ma wa iyaka nasta'in kuma da kai kadai muke neman taimako ba ma neman taimakon wani in banda naka ihdina siratal mustaqim ya ubangijinmu roƙonka muke ka tabbatar da mu akan tafarkinka wanda yake miƙaƙƙe wanda babu karkata a cikinsa as-siratul mustaqim wasu malamai suka ce abin da ake nihi shine alkur'ani wasu suka ce a musulunci gaba ɗaya shine ake nihi da as-siratul mustaqim wasu ko suka ce abin da ake nihi shine annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam duk a cikin waɗannan maganganu uku babu cin karo da juna domin bayan da za a yi musuluncin mutum ya inganta sai ya yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da alkur'anin da ya zo da shi bayan da za a yi ka yi imani da alkur'ani sai ka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ka yi imani da addinin da ya zo da shi musulunci haka bayan da za a yi ka yi imani da shi mazan allah sallallahu alaihi wasallam sai ka yi imani da alkur'ani da addinin da ya zo da shi gaba daya. to don haka in aka ce as-siratul mustaqim shine duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala wato ya shar'anta ma bayinsa na ibada abin da ya shafi ayyuka da dukkan abubuwa waɗanda suke na maganganu wanda Allah sallallahu subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ma bayinsa wannan shine ake kira a siratul mustaqim sai ya ce ihdina al mustaqim ma'ana ka tabbatar da mu ko kuma ka ganar da mu ko kuma ka yi mana dace game da bin wannan tafarki wanda yake madaidaici wanda ita wannan hidaya ita ce ake kiranta hidayatu tawfiq domin ita hidaya suwa kala biyu ce akwai hidayatu dilala wal irshad akwai hidayatu tawfiq wanda hidaya ta farko ta keɓanta da Allah subhanahu wa ta'ala domin shi kadai ne yake ma bawa dace zuwa karbar imani babu wani wanda ya isa ya shiryar da wani zuwa karbar imani in banda Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kore irin wannan shiriya ga annabinsa muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya kore ta game da dukkan bayan shi ba wanda ya isa ya shiryar da wani in banda Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake faɗa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadi ubangiji ta'ala yake faɗa ga manzansa yake cewa lalle kai ba ka iya shiryar da wanda kake son shiryuwar shi sani dai Allah subhanahu wata'ala shine yake shiryar da wanda ya so daga cikin bayansa kuma shine ya fi kowa sanin suwane ne suka fi cancanta game da shirya to ita shirya ta biyu hidayatu dilala wal irshad shine na ama mutum bayani a nuna masa hanya ta kwarai a nuna masa hanya ta banza ya tsaya ya yi nazari ya zaba ma kansa wacce ta fi dace masa to wannan Allah ya mallaka ma annabawa da manzanni da dukkan wani mabiyin annabawa da manzanni ubangiji ta'ala ya mallaka musu yi ma jama'a bayani ga hanya ta kwarai ga hanya ta banza kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa ga manzansa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shiryar da bayi zuwa wato tafarki wanda yake madaidaici to shine anan saboda mahimmancin ita hidaya a kullum muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya tabbatar da mu akan wannan tafarki wanda yake madaidaici domin wannan ita ce mafi gamewar addu'a wadda bayi suka fi buƙatarta shine samun tabbata akan wannan hanya wadda take madaidaiciya sai ya ce siratal lazina an'amta alaihim tafarkin bayinka wanda ka jaddada ni'ima a kansu su wanene ne su ne annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai kamar yadda can cikin suratun nisa ubangiji ta'ala yake faɗa wa man yudi illaha war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا تسوني أن يتي صراط الذين أنعمت عليهم تفركم باينك وند كجدد نئمرك أكنس غير المغضوب عليه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم wala dhali ba ta farkin waɗanda kai musu fushi kuma ba ta farkin waɗanda suke batacce su wane ne wanda aka yi musu fushi su ne yahudawa su wane ne batacci wato su ne nasarawa a nan tare da cewa abu ne sananne gaba ɗayansu da su yahudawa da su nasarawa gaba ɗayansu batacci ne kuma gaba ɗayansu allah subhanahu wa ta'ala ya musu fushi sai dai kasancewar sifa ta fushi ta fi keɓanta da yahudu me yasa saboda su yahudawa sun sani gaskiya amma sai suka yi girman kai game da binta don haka suka cancanci fushi na Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa kula hal na bi sharrin min zalika masubatan inda Allah malla anahu Allah wa ba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada at ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabil su kuma 'yan mushan kasancewarsu jahilai ne shi yasa a nan suka cancanci sifa ta abdalal wato ne bata kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wala tattabi'u hawa a ƙaumin ƙabdallu min ƙabl wa adallu kasiran wa dallu an sawa isabe. don haka a takaice ita wannan sura tare da ta sura ce wadda take ta kunshi abubuwa da dama wanda abu na farko ita wannan sura tana nuna mana wato dukkan wani yabo cancanta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma a kaikaici Allah yana karantar da bayansa cewa su duƙufa ba dare ba rana game da gode ma ubangijinsu subhanahu wa ta'ala da yabansa domin dukkan wata ni'ima da muke cikinta ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya jaddada mana sannan kuma ita wannan sura ta kunshi shine karkasuwar tauhidi kashe uku akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul asma'i was sifat sannan kuma ita wannan sura ta kunshi tabbatar da annabta ga annabawan Allah subhanahu wa ta'ala shine a ƙarƙashin ihdinas siratal mustaqim domin ba yadda za a yi a san wani tafarki ne wanda yake mai meƙeƙe madaidaici in ba ta hanyar manzanci da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo manzanni bayan da za a yi a san hanya mai kakka a san hanya karkatacciya sai ta hanyar manzannin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma wannan sura tana tabbatar mana da sakamako akan dukkan abin da bayi suke aikatawa a rayuwarsu ta duniya cewa akwai yini wanda yake na musamman wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai sakauta ma bayinsa shine yinin alkiyama kamar yadda ya faɗa maliki yawmiddin sannan kuma wannan sura tana ƙara tabbatar mana shine tsarkake ibada gaba ɗayanta ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abu mai sunan ibada wajibi ne akan mu mu keɓance Allah subhanahu wa ta'ala da shi kamar yadda ya faɗa iyaka na abudu wa iyaka nasta'in بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون na'am ubangiji mai girma da ɗaukaka na faɗa bayan faɗarsa bismillahir rahmanir rahim alif lamim waɗannan harfa harfa ne waɗanda suke na babbaku ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buɗa wasu surori na alƙur'ani da su domin nuna gagara ta alƙur'ani da tabbatar da cewa shi wannan alƙur'ani wato daga gun Allah subhanahu wa ta'ala yake mai girma da ɗaukaka ya wuce a danganta shi zuwa faɗa ta mutum ko ta aljan ma'ana ƙalubalanta ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ma waɗanda suke da'awar cewa wannan alƙur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya ƙage shi ba Allah bane bai saukar masa cewa ai su ma larabawa ne waɗanda suke masu tsantsar fasaha kamar yadda wannan manzo balarabe ne allah ya zaɓa daga cikinsu ya turo shi kuma ya saukar masa da wannan littafi kenan in har suna ganin cewa shi ya shiga ɗaki ya ƙagi wannan alƙur'ani to ai su ma larabawa ne tamkar shi masu fasaha su zo da kwatankwacin wannan alƙur'ani wannan shine hanya wadda take mafi kuɓuta game da tafsirin waɗannan haruffa ko kuma a dunkule ka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shine masani game da abin da yake nihi da waɗannan haruffa wanda ibn ashur Allah ya ji kansa a cikin littafinsa na tafsir mai suna at-tahrir wa tanwir ya hakaito maganganu kusan talatin na malaman tafsir game da fayyace ma'anar waɗannan haruffa na babbaku amma kowace faɗa daga cikin maganganun babu wata madogara da za a iya dogaro a kanta don haka magana wadda take mafi kubuta mafi rinjaye shine ka ce kawai harfa ne wanda allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan sura da su don ƙalubalantar waɗanda suke da'awar cewa wannan alkur'ani ƙagar shi aka yi su ma in sun isa su zo da kwatankwacin wannan alkur'ani ko kuma a takaice Allah shine masani game da abin da yake nihi da waɗannan haruffa shine sai ya ce zalikal kitabu wannan littafi wanda ake karanta muku larai ba fihi babu kokonto a cikinsa ta kowace fuska ko kuma babu kokonto game da kasancewar wato daga gun Allah subhanahu wa ta'ala yake sai ya ce hudan lil muttaqin shi wannan alkur'ani wato shirya ne ga masu tsoron Allah waɗanda suka tsara dokokin ubangijinsu wanda lafazin almuttaqin jam'i ne na muttaki in aka ce muttaki shine wanda yake mai tsara dokokin Allah subhanahu wa ta'ala mutumin da yake kwatanta abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni na yi yana yi bakin gwalgwadon iko abinda aka hane shi yana hannuwa to su ne a nan allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance wannan alkur'ani cewa shirya ne gare su tare da cewa a wasu ayoyi allah ya bayyana mana cewa shi wannan alkur'ani shirya ne gabayi gaba ɗaya kamar yadda yake faɗa wani nazilu min alkur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidu na illa kasara ko kuma qul huwa lillazina amanu hudan wa shifa ubangiji ta'ala yace ka faɗa musu wannan alkur'ani wato shirya ne ga waɗanda suka yi imani da shi kuma sannan wa shifa kuma waraka ne kuma a cikin wata aya ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'atukum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil to amma anan ubangiji ta'ala ya keɓance masu takawa da cewa wannan alkur'ani shirya ne gare su ba don komai ba domin sun fi kowa amfana game da abin da ya zo a cikin alkur'ani allah ya sanya mu a cikinsu sai ya ce allazina yu'minuna na bilgaibi wato su ne waɗanda suke gasgatawa game da duk abin da ya ɓuya idan aka ce algai shine ma gaba anil hawasil khams abin da ido bai isa ba ya gani ko hannu ya dafa ko hanci ya shinshina ko kuma kunne ya ji ko kuma harshe ya ɗanɗana duk abin da ba za ka iya dafa shi da hannunka ba za ka iya gani da idanka ba za ka iya ji da kunnanka ba za ka iya shinshinan shi ba za ka iya ɗanɗanan shi to wannan shi ne ake kira da gaibu idan aka ce gaibu a nan dukkan abubuwan da allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari da wanda suka wuce da wanda ake ciki da wanda za su zo a gaba to wannan dukkan shi sunan shi gaibu wanda yana daga cikin gaibu ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda mun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala amma ba mu taɓa ganin Allah subhanahu wa ta'ala domin ba mu da wata idaniya a nan duniya wadda take da ikon ganin Allah subhanahu wa ta'ala haka annabawa nawa suka wuce wanda mun yi imani da su ta ina muka samu labarinsu ta hanyar alkur'ani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi akwai halittu daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala su ne mala'iku wanda mu ma ba mu su ma ba mu da idaniyar ganin su su ma suna daga cikin imani da gaibu haka aljannu jinsi ne na halitta wanda suke ɓoyayye wanda shi ma yana daga cikin imani da gaibu kenan imani da gaibu duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari abin da hankalinka zai iya ɗauka da wanda hankalinka ba zai iya ɗauka ba to wajibi ne a kanka a matsayin matsayinka na mumini ka yi imani da shi shine anan ya ce allazina yu'minuna bil bilgaibi. su ne waɗanda suke imani da dukkan abin da ya ɓuya wayu ƙimuna salata kuma suna tsayar da salloli na lokaci biyar a lokacinsu idan aka ce tsayar da sallah shine yinta a lokacinta tare da zauwa da dukkan abubuwan da aka shar'anta a cikinta na farillai da sunnoni da mustahabbai shine ake kira da ikamatu sala duk mutumin da zai jinkirta sallah gabarin lokacinta wannan baya daga cikin layin waɗanda suke tsayar da sallah duk mutumin da zai bubbuga sallah ya yi ta kamar yadda yake so ba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar baya daga cikin masu tsayar da sallah don haka malamai suka ce tsayar da sallah abu na farko yinta a lokacinta abu na biyu ƙoƙarin zauwa da duk abin da aka shar'anta a cikinta na farallai da sunnoni da mustahabbai sai ya ce wa min ma humin fiƙon ubangiji ta'ala ya ce game da abin da muka azurta su na dukiya ubangiji ta'ala ya ce suna ciyarwa ciyarwa a nan ta shafi ciyarwa ta kowace fuska da ciyarwa wadda take ta wajibi da ciyarwa wadda take ta neman lada shine a nan ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yabo da jinjinawa akan waɗannan bayi nashi masu takawa su ne suke tsayar da sallah sannan kuma su ne waɗanda suke ciyar da abinda daga cikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su wanda wannan yana nuna mana mahimmancin ciyarwa a cikin addini wanda a nan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haɗa ta da mafi soyuwar ibada abun shi ita ce sallah saboda a nan ya nuna mana cewa ciyar da dukiya ibada ce wadda take mai girma a gun Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kamata a ce bayan Allah subhanahu wa ta'ala sun lazimci ciyarwa daga cikin duk abin da Allah ya azurta su musamman abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta musu sai ya ce wallazina yu'minuna bima unzila ilaika su ne waɗanda suke yin imani game da abin da aka saukar maka na alkur'ani wa ma'unzila min ƙablika kuma suna imani da abin da aka saukar gabaninka ga manzanni wato na littattafai wa bil akirati hum yuqinun ubangiji ta'ala ya ce game da yini na ƙarshe ita ce ranar kiyama wato su masu sakankancewa ne sun tabbata cewa kiyama mai zuwa ce wanda imani da abinda Allah ya saukar na littattafai yana ɗaya daga cikin rukunnan imani guda shida kuma yana daga cikin jimillar imani da gaibu saboda daga cikin littattafan da Allah ya saukar akwai littattafan da suka gabaci wannan littafi akwai attaura akwai injil akwai azzabur da sauran littattafai da Allah ya saukar ma annabawan shi to don haka a dunkule duk wani littafi da Allah ya saukar da wanda Allah ya ba mu labari da wanda Allah bai ba mu labari ba wajibi ne a mu mu yi imani da su kamar yadda ya ce wallazina yu'minuna bima unzila ilaika su ne waɗanda suke imani da abin da aka saukar maka wato na alkur'ani wa ma unzila min qablika kuma suna imani da abin da aka saukar gabaninka kenan na sauran littattafai da aka saukar ma manzanni wa bil akhirati hum yuqinun game da yini na ƙarshe yini na alkiyama ubangiji ta'ala ya ce su masu sakankancewa ne ba sa kokonto sai ya ce ula'ika ala hudan min rabbihim waɗannan waɗanda aka siffanta da waɗannan sifofi na yabo da jinjinawa ubangiji ta'ala ya ce ala hudan min rabbihim wato suna kan wata shiriya ta musamman daga gun ubangijinsu sai ya ce wa ula'ika humul muflihun waɗannan su ne wato marabauta game da gidan aljanna a gobe kiyama allah ya sanya mu a cikinsu don haka wannan yana nuna mana kasancewar imani da gaibu da imani da abin da Allah ya saukar da tsayar da sallah da bayar da zakka wannan su ne sababin cin nasara a gobe kiyama shi ne sababin dacewa da gidan aljanna kamar yadda ubangiji ta'ala a nan da ya siffanta waɗannan bayi nashi da waɗannan sifofi a ƙarshe sai ya ce wa ula'ika humul muflihun waɗannan su ne masu rabauta game da gidan aljanna a gobe kiyama نعم تفضل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم na'am ubangiji ta'ala na faɗa innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu suka yi musan samuwar ubangiji mai girma da ɗaukaka suka yi musan kaɗaitar shi suka ƙiryatar da manzanninsa ubangiji ta'ala ya ce sawa'un alaihim duk ɗaya ne a gunsu a an zartahum shin ka galgade su da wannan alƙur'ani amlam tunzirhum ko baka galgade su ba la nuna ba masu yin imani ba ne a cikin sani na Allah wanda wannan aya tana nuna mana duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa taɓewa da hallaka inda za ka shekarar dubu kana yi masa wa'azi to tamkar kana zuba ruwa ne a bayan ƙurya me yasa saboda kasancewar ubangiji subhanahu wa ta'ala tuntuni tun fil azal ya kaddara masa taɓewa da halaka wanda kasancewar a nan sababin abin da ya sa ya zamanto galgadi da rashin yin galgadi baya yi musu amfani saboda gaskiya ta rigai ta bayyana gare su karara amma sai suka yi girman kai suka juya mata baya wannan wata ukuba ce ta musamman wadda allah subhanahu wa ta'ala yake yin ta game da duk wanda ya fahimci gaskiya ya yi girman kai ya kibinta shine ubangiji ta'ala ya ce khatamallahu ala qulubihim ubangiji ta'ala ya yi rufi kan zukatansu ma'ana ya kulle zuciyar abin da yake cikinta na sharri da mugunta baya fita kuma wani alkhairi baya shiga lafazin khatama an ciro shi ne daga alkhatim idan aka ce alkhatim shine wato madoni abin da ake rufe abu a toshi idan aka sa madoni aka toshe abu abin da yake ciki ba zai fita wani na waje kuma ba zai shiga ba to haka duk wanda ya fahimci gaskiya ya yi girman kai ya kibinta to Allah ya yakan rufe zuciyar ya zamanto abin da yake cikinta na sharri ba zai fita ba kuma wani alkhairi ba zai shiga ba sai ya ce wa ala sam'ihim hakanan ubangiji ta'ala ya yi rufi wato akan kunnuwansu majiyansu ka shekara kana faɗar gaskiya ba sa ji ji wanda yake na karɓa wa ala absarihim gishawa hakanan ubangiji ta'ala ya sanya wani rufi akan magannansu ba sa ganin gaskiya sai ce walahum azabun azim kuma na gare su azaba wadda take mai girma a makomarsu lahira wanda kasancewar shi kafirci asalin kalima ta alkufur an ciro ta ne daga alkafir alkafir shine saturwa wa tagdiya ka rufe abu ka lullube shi saboda a nan sun ga gaskiya amma sai suka rufe ta suka kibinta shi yasa ubangiji ta'ala ya cancanta musu wannan uku ba don haka za mu iske aya a cikin suratu yunus ubangiji ta'ala na faɗa innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab alim ubangiji ta'ala yake cewa lalle waɗanda kalima ta ubangijinka ta cancanta a kansu cewa 'yan wuta ne ubangiji ta'ala ya ce layi uminuna ba sa imani walau tuhum kullu ayatin ko da a ce kowace aya duk wata mu'ujiza da allah ya ba manzanni a ce za ta zo musu to ba za su yi imani hatayin ya raul azabal alim sai an kai lokacin da suka ga azaba ma'abuciyar radadi shi ko duk wanda zai yi imani a lokacin da azaba ta sauka to imaninsa ba zai amfane shi ba don haka dai a nan ya zama wajibi akan duk mutumin da ya fahimci gaskiya to ya zama wajibi akan shi ya karbi gaskiya ko shekara nawa kai kana aikata abu in dai ka tabbata ba daidai ba ne to ran da aka fahimtar da kai to ka yi kokari ka bi matukar ba ka bi wannan gaskiya to uƙubar da za ta biyo baya shine ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karkatar da zuciyar mutum kamar yadda Allah yake faɗa falamma zagu a zagallahu qulubahum lokacin da suka karkace ma gaskiya bayan ta bayyana gare su a zagallahu qulubahum ubangiji ta'ala sai ya karkatar da zukatansu to don haka insha Allah ta'ala nan za mu tsaya domin aya ta gaba bayani ne kuma game da wasu waɗanda suka fi kowa sharri daga cikin bayi su ne munafikai ubangiji subhanahu wa ta'ala zai mana bayani game da sifofinsu da halayensu da ɗabi'unsu a iya abin da ya rage mana na lokaci insha allahu ba laifi tambaya biyu zuwa uku za mu iya amsa su insha allahu wai dangane da aiki na riya kwata-kwata ibadar da mutum ya yi ne take zubewa ko kuma wannan aiki da riya ta ɗarsu a cikinsa to lalle ita riya abinda muke so mu sani mi ake nihi ma da riya tukwa idan aka ce riya shine mutum ya aikata wani aiki na ibada don wani ya gani ya yaba ko don wani ya ji ya faɗa ko kuma don neman wani amfani wanda yake na rayuwar duniya wannan shine ake kira da riya ita kuma riya ba ta kasancewa sai a cikin aiki na ibada in daman abu ba ibada ba ne ba ka yi shi ne don ka nuna gwanintarka da bajintanka wannan ba laifi ba ne ba kamar yadda mutum zai yi kokarin ya kirkiro wani abu wanda yake na ci gaban rayuwa wannan daman ba ibada ba ne to wannan daman ba a kiran shirya ko da ka yi don ka burge mutane amma shi abu wanda yake mai sunan ibada mutum ya yi don wani ya gani ya yabe shi ko don a ringa ba da labari wane mai kaza ko kuma don samun wani abu wanda yake na amfanin duniya wannan shine ake kira riya to ita riya duk aikin da ta shiga cikin shi na ibada to gaba ɗaya wannan aiki ta rubuje shi babu lada a gun Allah subhanahu wa ta'ala face uku ba shine malamai suke sanya misali duk aikin da farkon shi yake da alaka da ƙarshen shi idan riya ta ɗarsu a cikin shi to gaba ɗaya ta lalata shi misali shine malamai suka ce sallah in ka ɗauki sallah farkonta da ƙarshenta suna da alaka domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ita sallah mabuɗinta shine takabiratul ihram makullin sallah shine wato sallama idan mutum riya ta ɗarsu a cikin sallar shi ya zarce da wannan riya har zuwa gama sallah to gaba ɗayan wannan sallah ta ɓaci in a farkon sallah wani abu na son burgewa ya ɗarsu a cikin zuciyarka amma sai ka yi ƙoƙari ka husgo zuciyarka ka dawo da ita ka saita ta ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ka kubuta amma in ka biya ma zuciyarka akan wannan burgewa har aka kai aka salamce daga sallah to wannan kwata-kwata wannan sallah ta ruguje baka da ladanta agun Allah subhanahu wa ta'ala misali na biyu abinda farkon shi baya da alaka da ƙarshen sa. kai ne Allah ya hore maka misali sai ka gina wani masallaci ko ka gina wata makaranta ka yi don Allah da kyakkyawar niyya don ɗaukaka addinin Allah sai ka ji mutane suna yabanka suna jinjina maka sai ka ce ai tun da ma mutane suna yabo na bari in yi ta yi to wanda duk ya biyo baya abin da kai na masallatai da makarantu wanda yaban jama'a da burge jama'a shine ya kai ka kai to wannan ba ka da lada kaga wannan na farkon ba shi da alaka da waɗancan me yasa saboda wannan ka riga ka gama ka yi shi da kyakkyawar niyya wannan kuma kayi shi ne don jama'a su yaba to don haka wannan shi ne ba ka da ladan shi amma wannan na farko kana da lada domin ka yi kyakkyawar niyya a cikin yin shi shi ne misali na biyu malamai suke cewa kai ne kake yin sadaka ka yi sadaka da jika guda ka yi don allah sai ka ji mutane suna yaban ka sai ka sake ciro wata jika ka sake yi to wannan jikar ta biyu da kai sadaka da ita ba ka da lada domin riya ta shiga cikinta na'am wai hukuncin bacci bayan sallah ta la'asar da bayan sallar asuba babu wani hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi hani game da yin bacci bayan asuba lalle haka zaka ji malamai suna ambatawa cewa bacci bayan asuba yana gadar da talauci kamar yadda mai ta'alimi ya zano abubuwa kusan guda ashirin a cikin littafinsa a ƙarshe ya ce dukkan waɗannan abubuwa an sane su ne daga cikin al'asar ma'ana hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda daga cikin abubuwan da ya zano masu gadar da talauci ya ce bacci bayan asuba to lalle babu hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya nuna cewa bacci bayan asuba yana gadar da talauci in kana da buƙatar bacci bayan asuba ba laifi bane kai sai dai mu san da cewa lokaci na bayan asuba lokaci ne wanda yake ma'abucin albarka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yi addu'a yake cewa ya Allah ka sanya albarka game da sammakon al'ummata idan aka ce bukur shine tun daga bayan asuba har izuwa hudowar rana izuwa dagawarta wannan lokaci ne wanda yake mai albarka maimakon ka yi ta bacci in kana da wani aiki kamata ya yi ka tashi da farar safiya ka yi aikinka domin duk aikin da za ka yi da farar safiya sai ka ga albarka a cikinsa kamar yadda sahabin da ya rawaito wannan hadisi ɗan kasuwa ne idan ya tashi tun da sassafe yake baza yaran shi akan kayan shi na kasuwa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin al'amarinsa ya zamanto ana lissafa shi daga cikin mawadata daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka shi hadisin cewa duk wanda ya yi bacci bayan la'asar idan ya samu taɓuwar hankali shi ya ja ma kansa shi ma wannan hadisi ne da'ifi bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bacci bayan la'asar halak ne in kana jin bacci ba laifi ba ne ba mutum ya yi bacci bayan la'asar lokacin da kawai shari'a ta ƙi yin barci ta ƙi a wadda ta karhanta yin barci wato shine kafin sallar isha kamar yadda hadisi ne sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sahabin ya rawaito yake cewa wa kana karahu nauma kabla qablaha wal hadisa ba'daha manzon Allah yana kyamar mutum yayi bacci kafin sallar isha haka manzon Allah sallallahu alaihi wa yana kyamar mutum ya zauna yayi ta hira haka bayan sallar isha me yasa ana manzon Allah ya karhanta bacci kafin sallar isha dan kada aje bacci ya dauke mutum ya jinkirta sallar isha gabarin lokacinta amma in har ka rigai ka wakilta wanda zai tada ka in lokacin isha yayi ko kuma ka sanya rebe ba laifi ba ne ba bayan magariba ma mutum yana iya yin bacci kafin sallar isha amma shi na bayan la'asar da bayan asuba wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wai misali mutumin da ya sallar tarawihi kuma an yi shafa'i da wuturi da shi ya koma gida shin in ya tashi shan ƙarshen dare yana iya yin wasu na filfili ko kuma ba zai yi ba ba laifi mutum in ya yi gabatar da shafa'insa da wuturi a farkon dare in ya falka a ƙarshen dare yana iya sake wasu na filfili amma wuturi ba zai maimaita ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa la witrani fi laila ba yin wutiri sau biyu a cikin dare guda don haka kuma ka yi tarawihi ba tare da kayi ba tare da kayi wutiri ba wannan kuskure ne domin akwai hadisi sahihi wanda yake tabbatar da cewa duk wanda ya kasance tare da limami aka yi asham har aka kai lokacin da aka gama gaba daya a Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a rubuta masa qiyamul laili cikakke don haka bai dace ba ka yi tarawihi kuma ka jinkirta shafa'i da wuturi ka ƙi tare da liman ka ce sai ka koma gida za ka yi yin hakan kin bai dace ba abin da za a yi sai ka yi shafa'inka da wuturi in ka falka can ƙarshen dare kuma ba laifi ka yi na filfilinka ka yi biyu ka salamce ka yi biyu ka salamce sai dai wuturin. ba za ka maimaita ba nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik